This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana a kan mita 20, 26, 31, 42 da 61. A jamhuriyar Nijar za ku ji ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya a duniyar gizo. Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a. Ni ne Bello Habib Galadanci daga nan birnin Washington DC tare da Alhaji Kabir Fage muke farin cikin watso muku shirinmu na dare. Bayan labaran duniya, za ku ci cewa yara miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne aka yi wa allurar rigakafin shan inna a jihar Neja. aikin ya riga ya zo gaban goshi kada mu yi bacci riga mun sa kafa idan muka bacci bullan zai zai fi haka saboda haka muna kirawa iyaye masu aikin suka zo gidaje na so iyaye su fitar da yara sannan kuma za a ji cewa jiya litinin ce ranar da aka tsayar da matsayin ranar ɗakin ba haya ta duniya za mu ji ko me yasa 'yan najeriya mutum miliyan 34 ne ba su da wajen ba haya har suke wannan abu a waje a gaskiya wannan abin takaici ne matuka domin a ce mutane miliyan har talatin da hudu ba su da wajen ba haya wanda yake a keɓe. kai akan wannan batun ne ma nake so ku bugo ku bayyana ra'ayi ta yaya za a magance wannan kazamar matsala kamar kullum lambobin namu su ne biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas da biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya Yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniyar. Kasar Faransa ta ba da sanarwar kawo ƙarshen ayyukan sojanta a ƙasar Afghanistan. Don haka ta janye sojinta na ƙarshe daga laddin Kafisa da ke arewa maso gabashin Kabul babban birnin ƙasar na Afghanistan. a yau talata faransa ta janye ragowar sojinta ɗari biyar daga laddin kafisan domin gaggauta abin da shugaba a hollande ya bayyana da sunan cika alkawari da ƙasar faransan ta yi na janyewa daga ƙasar afghanistan yanzu za a mai gurbin sojan faransa da aka janye da jami'an tsaron ƙasar afghanistan idan dai za a iya tunawa faransa ita ce ƙasar turai ta biyar da ke da soji masu yawa a rundunar tsaro ta neto da ke afghanistan faransa ta ce za a bar soja dubu da ɗari biyar a afghanistan domin shirya mai da kayan yakin faransa zuwa gida sojan faransa 88 ne suka halaka tun daga lokacin da ta fara tura sojinta zuwa afghanistan a shekara ta 2001 isra'ila ta ce za ta jinkirta tura sojinta na ƙasa su kutsa zirin gaza domin ba da damar samun nasarar tattaunawar diflomasiyya da yanzu ake yi domin kawo ƙarshen musayar harbe-harben rokoki da ake yi tsakanin Isra'ila da Falastinawan Hamas. Sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta fara ziyarar manyan biranen yankin gabas na tsakiya guda uku da suka hada da birnin Kudus da Ramallah da kuma Alkahira domin tattaunawa da jami'ai kan yadda za a kai wato ga samun yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin Isra'ila da Falastinawan Gaza. Da hantsin yau talata, Hillary Clinton ta yanke ziyarar da ta kai wato a Cambodia ta kuma kama hanya zuwa Isra'ila inda aka shirya za ta tattauna da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sannan kuma ta wuce zuwa Masra inda za ta tattauna da shugabannin Misra da na Falastinawa. Mayakan 'yan tawayen jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun shiga birnin Goma bayan an shafa kwana da kwanaki ana tafkaka zaman fada tsakanin su da haɗin gwiwar sojin gwamnati da na kiyaye zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya a shirya gabashin birnin mazauna birnin na goma sun shaida a wakilin murya amurka cewa yanzu mayakan 'yan tawayen na m23 su ne ke rike da filin jirgin sama da wasu ƙauyuka biyu da ke zagaye da filin jirgin sama shaidun gani da ido suka shi a yau talata mayakan 'yan tawayen kungiyar m23 suka samu nasarar mamaye birnin tare da kutsawa zuwa tsakiyar birnin goma da wasu yankunan gabashi kusa da kan iyaka da ƙasar ta Rwanda. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da na gwamnatin Congo sun tabbatar da sahihancin rahoton da ke cewa gwamnatin Rwanda tana goyon bayan ƙungiyar mayakan 'yan tawayen M23. Amma hukumomin Rwanda sun sake musanta wannan zargi. An yi ministan labarin Congo Lambert Mende yana cewa yanzu ya zama wajibi ƙasa da ƙasa su fara tunanin ɗaukan matakin azawa Rwanda takunkumi domin a gaggauta kawo ƙarshen wannan rikici sannan ya ci gaba da cewa muddin dai ana buƙatar kawo ƙarshen wannan rikicin da cin zali da masu mulkin danniya a ruwan da ke yi to wajibi ne fa a kawo ƙarshen goyon baya da suke baiwa mayakan 'yan tawayen kuma hanyar tafi dacewa a kai ga samun nasara ita ce a azawa ƙasar ruwan da ta takunkumi jiya litinin aka ji jakadan ƙasar faransa a majalisar dinkin duniya gara larau yana cewa faransa tana shirin gabatar da wani ƙudiri a zauren gwamnatin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin la'antar ƙungiyar 'yan tawayen m23 tare da yin kira da azawa shugabannin ta takunkumi a wani labarin kuma shugaba mahmudu walal abdulaziz na ƙasar mauritaniya ya ce a shirye ke koma gida da zarar likitocinsa sun sallame shi an dai sallame shi daga asibiti amma yana jira ce da shi yana iya tafiya idan an tuna shugaban na mauritaniya ya ci sa'ar Kwakwuta. daga harbin bindiga da aka yi a fadarsa yanzu likitoci suna duba lafiyarsa ne a asibitin faransa shugaban na mauritaniya ya yi wa manema labarai jawabi yau talata bayan ya kafa tattaunawa da shugaban faransa faransuwa walande. Labaran duniya aka gama saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala kimanin yara miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne aka yi wa allurar rigakafin shan inna a jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na da wannan rahoto. Kimanin yara miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne aka yi ma allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. An dai ɗauki kwanaki hudu ana aikin ɗiga ruwan allurar rigakafin cutar ta shan inna a ci gaba da ƙoƙarin ganin an fatattaki cutar a tsakanin al'umma musamman a jihohi sha ɗaya da aka samu ɓarkewar cutar a yankin arewacin Najeriya. Dr. Yabagi Aliyu shine daraktan kula da rigakafin rigakafin a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya ce sun samu nasara sosai a aikin sannan ya yi kira ga jama'a da a ba su haɗin kai. Eh to ai kira na da iyaye shine aikin ya riga ya zo gaban goshi kada mu yi bacci ga mun sa kafa idan muka bacci bulan zai zai fi haka saboda haka muna kirawa iyaye masu aikin suka zo gidaje muna so iyaye su fitar da yara kada boye su kuma kada su kiya su karba eh, kada su ce su yi fushi da gwamnati gwamnati ai ba fushi da shi kuma gwamnati ba zai kawo abin da zai cutar da mutanensa ba saboda haka tun da kuma eh, yakin nan ba yakin najeriya ba yakin najeriya kadai ba yakin duniya duk duniya ne suka ajiye majalisar dinkin duniya ne suka ajiye cewa za a kau da wannan ciwon inna wanda muke kiran polio saboda haka yi su bada goyon baya a yamin yaran su su karba wannan alluran rigakafi aikin rigakafin a wannan karon dai har ya tsallaka jihohi da ke makwabtaka da jihar Niger in ji kwamishinan labaran jihar Dallade Abdulhamid da ya jagoranci kaddamar da fara aikin yanzu ban ma tsaya nan ba tunda mun lura cewa cewa wannan ciwon ta suna shigo mana daga kan iyaka so abin da muke a jihar Neja kan iyaka muna tsallaka mu a wani jiha domin ya kasance an gudu tare an tsira tare na fahimce ka daga kafin yana wuce jihar Neja yana shiga wasu jihohi na makwabta kenan yana shiga wani jihohi na makwabta da muke makwabtaka da su dalili ko shine mu tabbatar mun kare kan iyakan jihar Neja da kuma bangaren wancan jiha da ya shigo muna domin abin duka ɗaya ne jihar Neja dai an samu mutane biyu dauke da cutar a cikin wannan shekara bayan da aka share shekaru biyu car ba a samu labarin bullar cutar ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kun san foliyo abai da kyau alaka na yake ruku. Yara mama Allah Ubangi ka raba mu da ciwon foliyo. to amin summa amin majalisar ɗinkin duniya ta ba da wani rahoto jiya litinin da ya najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe biyar a duniya da mutanenta masu matuƙar yawa ke yin ba haya a waje kiyasin mutane miliyan hudu kenan bello habib galadanci ya tuntuɓi jami'in kiwon lafiya al'umma da ke asibitin koyawa na aminu kano farfesa muhammad kabir domin jin yadda wannan bayani ya same shi a gaskiya wannan abin takaici ne matuka domin a ce mutane miliyan har talatin da hudu ba su da wajen ba haya wanda yake a keɓe wanda za su yi a cikin sirri kuma da ruwa da za a yi amfani da shi amma sai su fito waje jama'a suna ganin abubuwan da suke yi kuma su bar najasa ana ganin ta a waje wannan ko kaɗan bai dace ba bayan haka kuma tabbas akwai haɗarurruka da yawa da suka shafi lafiya wanda lafiyar mutane za su cutu idan an ci gaba da yin haka to a kasan ku da kai ce ma maganar lafiya um, a najeriya an yi kiyasin uh, mutane uh, yara uh, hudu ne wanda suke kasa da shekara biyar kowace shekara suke mutuwa daga kwalara sannan kuma cututtuka irin na lumfashi da huhu yana kashe wasu dubu ɗari biyu da arba'in. Da kai maganar kwalara wato idan jama'a mutane suna ba haya a waje barkatai kaga akwai yadda za a yi abin mutane ya haɗu da hayan nan misali kuda zai iya sauka a kan bahaya kuma ya je sauka a abincin mutane sannan kuma ruwa da ake sha wayansu inda suke ɗaukar ruwan watakila ya yi kusa da inda ake yin ba hayan nan to kaga wannan zai jawo cuta kuma shi ya sa ba mamaki lokaci-lokaci za ka ji an ce kwalara ta bullo a can ta bullo a can wannan yana daga cikin dalilan ba shakka da yake jawo wannan barkewar cuta. To, um, wani irin rawa al'umma da makarantu da mutane da shugabanni ma namu da kuma shugabannin gargajiya uh, za su iya takawa don a rage wannan matsala? A to shugabanni na faɗa na ce ya kamata idan an samu wannan matsala ta yawa a zauna a yi taro a san mafuta mafita kuma gaskiya shine a gina wajen da jama'a za su ba haya. da mu yan yadda kai babu gidan ma da za su shiga su ba haya din to za su iya yi a waje kuma a za a taimaki jama'a ba wai kuɗi za a sa mai tsada ba amma an yi ne don jama'a su daina yin ba haya a waje shugabanni kenan malamanmu ya kamata su ma su dinga wajen wa'azi da wajen shawarwari da shugabanni na gargajiya su dinga wa jama'a wa'azi cewa ya wannan abu fa zai iya jawo cuta. Jama'a masu sauraron mu me ya kamata a yi domin rage yawan mutane da ke bahaya a waje? Kafin buɗe layukan mu sai a ɗan shakata da wannan. hana tafiya abun ubaji zaki bai samu tafi ma ya tajirin mawaka ya zaki gagara hasa da masu da gagara kushe masu kushe gagara gaban masu gaba gagara kin masu kin dodo na alibafa ta mai tambura da kyau samu dodo kowa zan ka waka ya gani 土地上からんばだ birnin daura in ka ka birnin daura in ka ka fada Allah za ka na ya kai ka da bala ya so kai ka ka ga da gwamnan giwa. daula yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To bari mu fara da azare, wane ne azare? Ban ji sunanka ba. Saminu Abbas, Saminu Abbas daga azare. To Saminu menene ra'ayinka? ra'ayina dai wannan aiki da gwamnati za ta yi na gigina wuraren bahaya zai amfana ne a gurin mutanen gari. Hello? Hello, ina jinka. Yawwa zai amfana ne a wurin alkari'a da sauran birane amma mutumin kauye ka ga ina za a kina mara wani wurin da zai yi ba haya da zafi da Allah. To na gode Saminu bari mu je jigawa waye a jigawa. To assalamu alaikum kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Rabi'u menene ra'ayinka? to a hakikanin gaskiya kaya ya yanke a hannun kaba wato gaskiyar magana wannan maru'i na kuma ji daɗinsa babban abin da za a yi ne tsabtace muhalli domin tsabtace muhalli ko mutumin karkara wallahi tallahi zai iya tsabtace muhallinsa domin ya ga ya samu gyara na musamman kuma duk da haka ai akwai ah, wato irin gaddana da ake irin ta duk irin waɗanne tana da muhimmanci ta gida waje da muhalli duka gaba ɗaya wannan iya daga cikin gudunmawa da irin za a bayar domin kare baha domin um, eh, rigakafin cututtuka wannan shi ne ra'ayina daga rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya na gode rabi musa daga jigawa bari mu je biyu wane ne a biyu to ina jin layin biyu ya katse to yau muna karɓar ra'ayinku ne akan yadda za a magance ƙazamar matsalar wato haya a waje lambobin da za ku bugo su ne biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya kwanan nan majalisar ɗinkin duniya ta fito da wani rahoto to ga wata waya tana shigowa daga ina ne to ya suna malamin malam shehu da shehu shehu muhammad daga sokoto to shehu daga sokoto ina jin ka gaskiya na kowane rana ta za lambobin ku da ba a samun sai ne to Allah ya sanar da shi lambobin naku to bayyana ra'ayi shehu yau ra'ayi dai ina fatan dai na yi mana da samun lambar naku to na gode shehu eh, ka ringa in ka bugo sai ka bayyana mana ra'ayi akan maudu'in da muke tattaunawa yau maudu'in jiya majalisar ɗinkin duniya ta fito da wani rahoto da ya ce najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe guda biyar a duniya da mutanenta suke da yawa waɗanda suke wato amfani da waje domin yin bahaya kiyasin mutane miliyan 34 kenan kuma wannan abu yana jawo cututtuka da rashin lafiya Eh, sannan kuma ya kasance babbar matsala to wane ne akan layi Ahmed Tijjani Muhammad ne daga To Ahmed Tijjani ina jinka. Yawwa ina sauraron bayanin ku a game da batun ranar mutuwoyi na duniya ko? Eh. Eh to har da Allah Eh, wani wani wani rana mu yayi daɗi saboda wasu ma za su fi sanin ne mutum da ke yi to na gode Ahmed Tijjani bari mu je Adamawa wane ne ke bugawa daga Adamawa yana tare da iske ne iske wanda ake masa lakari da kurna Kano to menene ra'ayinka eh, ra'ayina shine rashin adalcin shugabanni shi sa ba a samun wajen da mutane za su su baya. To na gode daga Adamawa bari mu je garin gwamna Kaduna. Wane ne a Kaduna? Shin akwai wani a Kaduna? Kai, wani layukan dai muna samun matsala da su. To lambobin. Assalamu alaikum warahmatullah. Amu wa alaikum assalam. Wane ne? mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar kaduna alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar ta kaduna najeriya to alhaji musa garo bayyana ra'ayi to alhamdulillah ni abubuwan da yake duba ya kamata shugabannin najeriya allah ya allah da irin wani abubuwan da yake faruwa duk idan muka duba mu gani wallahi da walalun da jama'a suke shi a kasar Najeriya babu abin da ya kawo shugabanni da haka irin wani abubuwan ya kamata ko suna so ko ba su so dole za a faɗi gaskiya saboda demokuraɗiyya ta ba da damar ka faɗi gaskiya a tsarin kundin mulkin najeriya don haka mu da shawar da muke ba su irin wayannan abubuwa in dai har yawa son najeriya ta zauna lafiya a adalci a cikin talakawan da ake mulka shine kawai a to layin alhaji musa garo ta katse bari mu je lagos waye a lagos salamu alaikum suna na isa ku ya buga hujjan da ka ji sani da suna jagu masta ok jagu masta menene ra'ayinka Eh, ra'ayina gaskiya ai da muna da duba gari a kasar najeriya wanda yake wannan abun yana kawowa tsafta yadda ya kamata na rasa dalilin da ya saka yanzu najeriya ta yi sakaci babu wannan duba gari yanzu a najeriya abubuwan da suke kawowa kenan kazanta ta yawa a najeriya lokacin da wannan duba gari suke gidan kowa a tsaftace yake cikin birni da kauye salamu alaikum ra'ayina kenan sunana isiyaku na ugamobi daga lagos to na gode isiyaku bar mu je kano ta daba tambin giwa waye a kano suna magana ne da Maina Irofaga a can a nan Kano. To Maina ina jinka. Wato abin da Majalisar Dinkin Duniya suka faɗa ya yi daidai kuma gaskiya suka faɗa mu dai muna so manya-manyan mu wato shugabanni da Allah su ringa mana adalci saboda mu samu ci gaba kuma mu samu ɗaukaka a duniya amma abin da suka faɗa daidai ne kuma muna so su ringa faɗan wayan abubuwan mu kuma mu ci gaba da bayyana ra'ayi mu ko Allah zai sa shugabanni su hankalta yi tunani kuma su kyautata mana. To, na gode maina iro daga Kano, bari kuma mu je Kebbi, wane ne a Kebbi? Aminu Alai, Bello Galadanci kana magana da shugaban kungiyar murya talakawa Najeriya, zai Bala Kowa Sabuwa Birnin Kebbi. To, ina jin ka, menene ra'ayi? To, malam gaskiya ina goyon bayan wancan magana ta jagu masa na cewa da ana duru gari amma yanzu babu su. sa'an nan banci shi gaskiya shawarar da nika so in ba su ga yan uwa na talakawa da cewa game da harakar haya ko mu ce wurin gidan kashi gaskiya duk inda talaka yake gwargwado cikin yan mintuttuka ko cikin yan awoyi ya ganga yana iya dan keɓe mu kai ne wurin da zai dan laɗewa ya zama to yana abin ga bai yiwa. to na gode na kyabe bari kuma mu je kaduna waya kaduna. assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalam. da Bello kana magana da Usman Muktar dan Nijar wanda ke a Kaduna. To Usman Muktar bayyana ra'ayi. To a gaskiya wannan magana ta jiya ɗinkin duniya ta faɗi gaskiya kuma a gaskiya ba ma Najeriya ɗaya da su har da ƙasa ta Nijar. Ya kamata gaskiya su shugabanni su yi adalci su samar da wurare waɗanda za a dinga tsarkake halli ba kowane lokaci ba ga wurare ga nan mutane suna ce gwamnati suna ba haya a titi kuma a gari hannun mara mutum zai ɗaukar su cuta saboda haka na da kyau shugabanni su yi adalci su taimaka su gyara yadda za a samu a tsarkake muhalli saboda cututtuka a daina samun cututtuka da yawa daga wasu mamun kusa da ɗan nijar wanda ke kasuwan da cikin da fatan za ta tashi lafiya. na gode sosai usman muktar daga kaduna duk kuma wanda suka samu bugo mana mun gode wanda kuma ba samu ba sai goben allah da za mu zo da wani sabon maudu'in yanzu kuma sai shirin mura amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a kwanakin baya ne babban taron majalisar ɗinkin duniya na ƙasashe suka sake zaɓen amurka ta ci gaba da zama cikin hukumar nan ta kare hakokin bil'adama ta duniya wannan abun ya yi wa amurka daɗi matuka in ji jakadiyar amurka kan wannan hukuma ɗin aileen donahue wacce ta ce amurka tana fata ci gaba da ayyukan da ta fara tun bayan shekarunta na uku wato shekarunta uku na farko a shiga wannan hukuma We feel like we've gotten a lot of traction in our first term of helping reform the institution and making Ta ce muna jin mun taka rawa sosai a cikin mu na farko ta wajen kawo sauye-sauye a cikin wannan hukumar da kuma taimaka mata ta zama hukuma ce mai aiki sosai wajen cimma abubuwan da ta fuskanta na kare hakkin bil'adama kuma muna muna da samun damar yin hakan tun lokacin da amurka ta shiga hukumar na a shekarar 2009 ta yi aiki tukuru wajen sauya siffa da kuma kamannin ita kungiyar ta yadda mutuncinta da kimarta suka karu kuma wannan kilar ta kawo ci gaba na da zai sa a so a ci gaba in ji jakadiya dunahu wacce ta kara da cewa amurka za ta mai da hankali wajen cimma manufofi da dama our goal was to get the focus of the council onto the most egregious ta ce daman babban makasudin da muka sa gaba shine juya kalar wannan hukuma zuwa ga muhimman al'amura da bututun da suka shafi kare hakokin jama'a ne na duniya kuma muna jin yadda ya kamata mu ci gaba da irin wannan aiki kenan jikadiya da ta yi amfani da ko kuma ta yi nuni da ayyukan da suka fi mai da hankalinsu a kai a kan kasashe irin su iran wanda ya sa har aka na wakili na musamman kana aka kira taruka musamman su ma domin tattaunawa da ake toyawa a wasu ƙasashe na daban irin su Siriya da Libya. sannan kuma amurka ta yi aiki tukuru wajen jirgin hankali ga ƙidojin kare hakoki na jama'a da dama kamar kare hakkin faɗa albarkacin baki na yancin taruka yancin amfani da hanyar gizo ta intanet da kuma hakkin yancin addini da imani we feel like it's our responsibility to be a voice for the voiceless and the victims of human rights abuses. Ta ce muna ganin aikin mu ne mu zama murya waɗanda ba sa da murya da wanda ake taka hakokinsu wanda suka zo sunsu suka yi mana magana a Geneva sau da yawa ba tare da suna son a ɗauki magana tasu ba da kuma wanda suka gaya mana maganganu masu ta da hankali. Muna ganin yana da muhimmanci mu zanta da mutane irin waɗannan. Hukumar kare hakokin bil'adama ta duniya dai tana da ɗimbin ayyuka masu yawa a gabanta kuma amurka ta kagara su ci gaba da cuɗanya da juna da sauran ƙasashen duniya domin a tabbatar da ganin cewa hukumar nan ta cimma burin da ta sa a gabanta tun daman can. To wannan shine shirin mura Amurka yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. To ga Kabir Fage ya dawo da takaitattun labaran duniya. shugaba barack obama na amurka ya yaba da haɗin kan da ake samu daga ƙasar china wajen karfafa dangantaka tattalin arziki da diplomasiya shugaba barack obama yana mai cewa haɗin kan da ake samu a tsakanin ƙasashen biyu yana da muhimmancin gaske kuma hakan yana taimakawa ƙasashen biyu su ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin nasu shugaban na amurka ya furta haka ne a ranar kammala ziyara da yake yi a ƙasashen yankin kudancin asiya a wata tattaunawa a keɓe kuma da ya yi da tare da firimiyan ƙasar china wen jibo a wajen buɗe zaman taron kolin ƙasashen yankin asiya a babban birnin ƙasar cambodia shugaba barack obama ya shaida masa cewa yanzu kam ya zama wajibi amurka da china su ci gaba da ƙarfafa haɗin kansu da suke wa juna domin yin aiki tare da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ƙasar faransa kuma ta ba da sanarwa kawo ƙarshen ayyukan sojinta a ƙasar afghanistan don haka ta janye sojinta na ƙarshe daga laddin kafisa da ke arewa maso gabashin kabul babban birnin ƙasar na afghanistan a yau talata faransan ta janye ragowar sojinta biyar daga laddin na kabisa domin gaggauta abin da shugaba faransa hollande ya bayyana da sunan cika alkawari da faransan ta ɗauka. da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma da sanyin safiya idan allah ya sa ma da lafiya za mu zo muku da wani sabon shirin a madadin kabiru fage da ya taya ni gabatarwa julie lethers gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu keith holmes ni bello habib galadanci daga nan birnin washington dc nake cewa wasu salamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.